بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan yammaci na talata na goma sha uku ga watan jimada al'akhira a wannan shekara ta 1434 a wannan darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad yammacin da ya daidai da 23 ga watan afrilu shekara ta 2013 miladiya a darasinmu da ya gabata malam daga karshe karshen darasin bayan a darasin ya kawo maganganun magabata maganar imam ahmad ibn hanbal akan abin da ya shafi mazhabin ahlus sunna wal jama'a akan al-asma wa sifat sannan ya kawo maganar al abu abdullah muhammad ibn idris a shafii kuma ya kawo hadisi wanda yake bayani akan lizumta sunna da kuma nisantar bid'a bayan ya kawo wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan ya kawo hadisin sai ya kawo magana ɗaya daga cikin maganganun sahabbai maganar abdullahi ibn mas'ud da ya ce ittabi'u wa la kada ku fito iya muka tsaya a darasin da ya gabata a darasi na yau za mu tashi a ɗaya daga cikin maganganun tabi'ai malam ya kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo maganar sahabbai yanzu kuma malam zai kawo mana maganar ɗaya daga cikin tabi'ai wa qala umar bin abdul aziz radiyallahu anhu kalaman ma'ana kif haifu wa kafa alqawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kafu wa hum ala kashfiha kanu aqwa وبالفضل لو كان فيها أحرى فلا إن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محصر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم yace wa qala umar ibn abdul aziz wannan ɗaya ne daga cikin tabi'ai umar ibn abdul aziz Allah ta'ala ya ji shi da gafara yake cewa ya faɗi magana wacce yake wannan za ta ɗauki ma'anar magana gaba ɗaya ta ganyo malam kenan bai ɗauko maganar da lafazinta da ma'anarta ba sai ce ma'anahu abinda maganar umar ibn abdulaziz ta kunsa ita ce yake cewa kif haifu wa kafal qaum ka tsaya inda mutane magabata suka tsaya kenan karka wuce shi ne ma'anar wai kifa inda amrihi kif haythu kafal kawun ka tsaya inda magabata da suka gabata suka tsaya watakila mutum ya yi tambaya a kan me sai ce fa innahum an ilmin waqafu su da suka tsaya dan akan ilimi suka tsaya da aka ce ka tsaya inda su suka tsaya su sun tsaya ne akan ilimi ɗaya kenan abu na biyu wa bi basirin nafizin kafu da kuma tsabagen hangen su na nesa suka wadatu suka dakata akan wannan suka kame ba su tsoma bakinsu akan kowace magana ba bi kenan wahum ala kashfiha su kuma waɗannan magabata da aka ce ka tsaya inda suka tsaya wahum su ɗin nan ala kashfiha akan buɗe maganar akan hurta baki kanu akawa sun kasance sun fi ƙarfin dalili inda za a faɗi maganar da sun faɗa domin maganar su ta fi ƙarfi wa kuma abin da ya shafi falala da matsayi lauka na fiya inda a ce akwai matsayi da za a samu akan wannan maganar da akwai a ciki ahara sun kasance sun fi cancanta samun wannan matsayin amma duk da haka ba su faɗa ba don babu maganar duk da haka ba su yi ba don babu wannan aikin falayin kultum har idan kuke magana kuka ce hadasa ba'aduhum ai wannan abin da muke magana a kan shi wannan abin da muke tattaunawa ya faru ne bayan su wani ji da kyau ai bai faru a gaban idansu ba abubakar umar usman ali sa'idun wa sa'adun wa bani wa talhatun wa amiru fi'irin wa zubairun mumaddahu duk waɗannan magabata bai faru a gabansu ba sai umar ibn abdulaziz ya ce fama ahdathahu illa ma khalafa hadiyahum to tunda bai faru a gabansu ba babu wanda ya farar da wannan abin sai wanda ya saba mu shiryarsu su isa ya ce fama ahdathahu ba wanda ya kagi wannan abun illa man khalafa hadiyahum sai wanda ya saba mashriyarsu ya saba matafarkin su da inda bai saba ba da ya tsaya inda suka tsaya wa raghiba an sunnatihim kuma ya kauda kai daga barin sunnarsu shine ma'ana raghiba an sunnatihim ya kauda kai domin raghiba fi'ili ne da an ta biyo shi idan fi'ilin raghiba ita addi da an to yana yana bada ma'anar kyama idan ya yi ta'addi da fi yana ba da ma'anar so za ka ce raghibtu fihi ina son shi za ka ce raghibtu anhu ba na son shi ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim sai wanda shi karan kansa ya wawantar da kansa saboda raghiba an ta biyo ta an nikahu sunnati fa man raghiba an sunnati kaga an ta biyo ilin raghiba idan an ta biyo ilin raghiba to yana da ma'anar kyama idan fi ta biyo fi'ilin ragiba yana da ma'anar kwaɗayi shi zai ce wa ma ragiba wa ragiba an sunnatihim ya kau da kai daga barin karanta wasu shine wanda zai kagi abin da su basu aikata ba wala kada wasafu hakika magabatan nan sun yi bayani minhu na ilimi da ake bukata ma ya yashfi abin da zai warkar sun yi bayani bayanin da zai warkar wa kuma sun yi magana minhu cikin waɗannan bayanai bima ya kafi da abin da zai wadatar fama fawqahum to duk wanda ya ƙetare kansu ya ketare su muhassirun to wannan ya wuce gona da ini ya yi huluwi kenan ya wuce inda aka tsayar da shi wa ma dunahu wanda ya rage bai kai inda suka tsaya ba muqassirun shi kuma ya tawaye ya rage kenan ya ake so mutum ya kasance tsakiya tsakiya ake so waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasul alaykum shahida laqad qassara anhum qaumun fajafu hakika an samu waɗansu mutane qassara anhum sun takaita ba su kai inda ake so ba fajafu sai suka tsini a uzbillah suke Allah wadai suke ta tsinuwa shine jafa'i kenan suke ta mugun alkaba'i dan ba su kai inda magabata ma suka kai ba wannan kamar yadda yahudawa suke da annabi isa alaihi salatu wassalam yahudawa su sai suke jifa'i ga annabi isa alaihi salatu wassalam ta ina suke jifa'i suka ce ma kana abokin a soyin wa ma kanat ummuki baghiya bayan an zo da shi a hannu Allah ta'ala ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma walakin shubiha lahum Allah ta'ala ya kira magana su da buhutan kakakiyar magana wata ja jawazahum akharun wasu kuma suka wuce su faghalau sai suka wuce gona da iri sai suka yi guluyi a daidai wannan babin shine kuma gado babin nasara sai suka wuce gona da iri akan annabi isa sai suka alantar da shi sai na da waɗanda suke jafa'i yahuda kenan da wanda suke huluyi nasara kenan duk babu wanda yake akan daidai hakan nan kuma a kowanne tafarki abin da ake so shine ka tsaya a inda magabata suka tsaya in ka wuce ka yi abin da ba a sa ka ba ka yi ta'addanci ka yi guluwi in ka kasa gazawa an baka kai ba shi ma ka yi ta takasiri ba haka ake so ba isa ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وقد wa من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله تعالى يسوي duk wanda bai kai inda aka ce ya tsaya ba ya rage ya yi takasiri duk wanda ya huce inda aka ce ya tsaya ya yi huluwi ina fatan kun wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana kan mumbari yana hudu ba sai ya hangi wani gashi can a tsaye ya tambaya mai ya tsayar da shi cewa ai shi ya yi alwashin haka zai dinga tsayawa a cikin rana anasalin ya ce ku ce shigo inuwa <laughs> ya dauki addinin da zafi ko ya shigo cikin inuwa ya dauki abin da zafi wani kuma ya ce a'a shi shi ba zai yi aure ba tunda mutane ne hadisi yana cikin mudatul ahkam sai dai ya huce kitabu tahara da kitabu sala to kuma kasan daman karatu a mudatul ahkam da bulugul maram inda ya wuce kitabu tahara da kitabu sala ba kasafai ake kaiwa wurin ba sai a ninke littafin aji nan kafin na mutum ya riga ya zama da kanshi mala kullum da ke ko yana cikin umdatul ahkam waɗansu mutane suka zo suka tambayi matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aikin manzan Allah yake a cikin gida sai matan shi iyalan suka faɗa musu ga yadda yake ga yadda yake sai sai ga abin yayi kaɗan sai wani ce to shi dai kan ba zai yi aure ba har abada kiyamul da sara da rana azumi da daddare kiyamul layl shi kuma wannan yake cewa ba zai ci nama ba shi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza na sallama ya ce ku ko ce kaza ko ce kaza ko ce kaza da aka bashi labari ya ce eh ya ce amma ni ina aure kuma ina cin abinci ina azumi to man raqiba an sunnati fa laysa minni saboda haka dole mutum ya fi karantarwar zafin kai ba shine addini ba addini daban zafin kai daban duk zafin kanka ka yi addini yadda shi addini yake ba yadda kai kake son ka yi ba in ka wuce inda ya tsaye da kai kai gudu in ba ka yi yadda aka ce da kai ba mutum ya yi ta sahulanci wannan magana ta umar ibn abdulaziz ba karamin magana ba ce ƙala ya ce wa innahum lalle su magabata fi ma bayana zalika a cikin abin da yake tsaka-tsakiyan haka la ala hudan wallahi suna kan shari'a mustaqim shari'a da take kakkiya raka haka abu ake so mutum ya zama tsaka-tsakiya ba wai tsaka-tsakiya tsakanin wani da wani ba a'a addinin ka ɗauke shi yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karantar kuma ka ɗauki wani abu gwargwadon yadda mutum ya fahimci addini a yadda yake gwargwadon yadda addini yake da sauki a gare shi gwargwadon yadda ya jahilce shi gwargwadon yadda addini yake da wahala a gare shi kun gano wannan da ke ko saboda ka fahimtar addini a yadda addini din yake shine abin da zai haifar ma da al'umma cikakken zaman lafiya نسأل الله السلامة والعافية قال رحمه الله عز وجل وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول bayan da malai kawo mana magana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai kawo mana magana sahabi daya magana Abdullahi ibn Mas'ud sai kawo mana magana tabi'i guda shine Umar ibn Abdul Aziz yanzu ya kawo magana tabi'u tabi'in shine al-Imam Abu Amr al-Auza'i zakal musabbihu wanda yake shine babban malamin kasar Sham idan aka ce Sham to ana nufin almajiran Imam Abu Amr al-Auza'i kamar idan aka ce Hijaz Makka da Madina almajiran Imam Malik ibn Anas idan aka ce Kufa ana nufin almajiran Imam Abu Hanifa to shi kuma Imam abdurrahman kenan al-auza'i shine wanda ya tara ƙasar sha yake cewa alaika bi athari man salaf ina umarta ka ka rike farkin waɗanda suka gabata wa in baka nas ko da mutane sun yi nesa da kai sun watsar da kai sun ce baka waye ba sun ce baka ci gaba ba duk magana da suka faɗa maka a ce yanzu ai yanzu kai ma ka iya yi da kanka ba abin da ka iya yi da kanka an riga an kammala bayani ka san wani yana gani yanzu addinin ma kai ma zaka iya yi da kanka ko koda baka bi na tafarkin magabata ba to haka wannan ba abin da zai iya janyowa sai rejon gwam Allah ta'ala ya sauke isa ga aqida ahli sunna wal jama'a ake cewa akan fahimtar magabata saboda haka fahimtar sai ta yi daidai da ta sahabbai da ta tabi'ai da ta tabi'u tabi'in in ko rana tsaka aka yi kwanci aka bankar wata aya aka bata wata fassara da bata taba gazgatuwa ga ɗaya daga cikin waɗancan ba haka sai a jiya mutum fassara shi saboda haka malai yake cewa alaika bi asari man salaf ka rike tafarkin waɗanda suka gabata wa yarfa baka nas ko da mutane sun yi watsi da kai wa iyaka wa ara'ar rijal ka da ra'ayoyin mutane wa in zakhrafuhu lak bil qawli ko da sun kawata maka hi da zance duk wani ra'ayi da yake dan dan bana bakwai ne dan kwanan nan ne duk wani kanikanci da za a yi da baki da za a yi a tallata shi da duk komai ka sani wannan zuhuru falƙoli warura ne yaudara ce kawai ba abu ne da yake daidai ba wannan ka ajiye shi ina fata mun fahimci wannan da kyau don waɗannan bayanai za ka yi ta samun su wanda yake kuma magabata sai riga sun sauke wajibin da ke kansu za ga ko a addini a cikin addini sai ga ana ganin fahimtar magabata tsohuwar fahimta ce kai ma yanzu zaka iya fahimtar ka da kanka zaka iya fahimtar addini da kanka wanda yake kuma duk darajar da suka samu ba ka samu ba kuma mutum ba zai taba samun ta ga dai darajar ta sahabbai duk yadda mutum ya kai da ilimi da ɗaukaka ba zai samu daraja irin ta ba don sahabbantaka ta ƙari kun da kyau ko kuma ga a gaban sa aka sauka da qur'anin nan wani ma zai ce a kan shi qur'anin ya sauka wani zai ce ana saukar da ayar manzo Allah yana karanta ta shine farkon wanda ya ji to kuma a ce wai a'a fahimtar ka ta ɗara tashi wannan humanci ne Allah ta'ala ya sauke ko kuma a'a ya zama ba su sabon ba almajiran waɗannan ne to haka za ga za ga sannu a hankali sannu a hankali za ga ana wasu maganganu da waye da za ga duk irin waɗannan al'amura sannu a hankali suna bibitan mutane ana tafiyar da magabata ana ganin mutum shi ma yanzu zai iya yi da karakansa ina fatan mun fahimci waɗannan al'amura ko da bai kai ga sahabban ka ba lokaci guda zai iya kaiwa ga almajiransu ko almajiran almajiransu yanzu mutumin da yake ganin da shi da imam malik ibn anas kansa daya kuma rijal wa nahnu rijal yanzu ya kake ganin wannan wannan ya jahilci kansa in kuma wani ne ya dora shi to wanda ya dora shi shi ma karan kanshi ya jahilci kansa ko kuma ya ga abu hanifa ya karanta magana abu hanifa cewar antum rijal wa nahnu rijal shi ma ya dauki wannan magana to haka daga lokacin da ake ganin da isi imam malik ibn anas da kai kanku daya sai imam ahmad ibn hanbal sai imam shafi'i su abdurrahman al-auza'i kake ganin kanku daya to daga lokacin fa sai mutum ya daga ganin malaman su ma malaman su imam malik ibn anas shi ma kansu daya ana na ana na sai daga ganin to ai sahabban ma me ban mace da su a'udhu billahi minash shaitanir rajim in manna haka ya za a yi mutumin da yake karatu a poli ya ce ya gano ka kurakurai imam malik ya rubuta littafi a kurakuran imam malik ibn anas inda ban da zafin kai wanda yake inda zaka karanta mai babi guda a mawata ka ce karanta bakin sai dai ga sana ta jin juna Allah za ka sana ta jin juna ne bakin mawatan yana jan shi shi ma kuma yana jan shi balle ke magana fasara magana fasara daman babu ita kwata-kwata su haka za ga a hankali ana maganganu da suke zubar da mutuncin magabata da suka wuce wanda yake kuma wannan illa ne ga addini Allah ta'ala ya sauke wa ƙala muhammad bin abdurrahman al-adrami lirajulin takallama bibida wada an nasa ilaiha wa muhammad bin abdurrahman al-adrami muhammad ibn abdurrahman al-adrami yake cewa da yawa daga cikin malamai suka ce ba su tsaya ba su samu tarjama ba. shi wannan muhammad ibn abdurrahman al-adrami yana ce ma wani mutum ta kallama bi bid'a shi wannan mutumin ya yi magana ta bid'a wada an nasa ilaiha abu na biyu kuma ya kira mutane zuwa ga aikata wannan bid'ar ya kada gogi a zuwa abu bid'ar a'udhu billah sai muhammad bin abdurrahman al-adrami ya ce da shi ya ce wa kenan wannan dan bid'ar ya ce hal ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar wa usman wa ali aw lam ya'lamuha abu na farko shin wannan abin da kake magana akan shi kake kiran mutane su zo su aikata shi hal ha rasulullah shin manzon Allah ya san shi wa abubakar shin abubakar ya sani wa umar shin umar ya san wa usman shin usman ya sani wa ali shin ali ya sani mutum nawa kenan biyar shin waɗannan sun san wannan abin da kake kiran mutane zuwa gare shi aw lam ya'lamuha ko ba su sani ba tambaya ta nauke kenan ta ɗaya sun sani ko ba su sani ba ƙal sai ce lam ya'lamuha ba su sani ba da ya ce ba su sani ba ƙal sai muhammad bin abdurrahman al-adarmi ya ce fa shay'un lam ya'lamu ha'ula'i a'lamtahu anta yanzu wani abin da waɗannan ba su sani ba shine kai ka sani kuna ji da kyau abin da waɗannan abin da manzan Allah bai sani ba su sallan shine kai ka sani abin da abubakar da umar da usman da ali ba su sani ba shine kai ka sani ƙalar rajulu sai wannan mutumin ya ce ɗan bidiyan kenan fa inni aqulu qad alimuha eh to yanzu sun sani sun sani ya janye magana shi ta farko da yace ba su sani ba ya kawo wata magana ta biya ce a to kuma yanzu ya yi da sun sani ya ce sun sani ga damun bidiyo haka take gaba na warware baya ƙal sai muhammad bin abdurrahman al'adar mu ya ce da shi akan ya ce sun sani kenan fa ya ce afa wasi'ahum an mu bihi wala yadda an-nasa ilayhi am lam yanzu afa wasi'ahum shin sun samu dama Allah ya takallamu bihi a ce ba su magana da a gaban ba sun samu dama su magana ba su magana ba wala ya da nasa ilai sun samu dama kuma ba su kira mutane zuwa ga aikata wannan abin ba am lam ya sa'ahum ko ba samu dama ba kuna ji ko ba ya ce sun sani ba sai ce to da suka sani sun samu dama su kira mutane zuwa ga aikatawa ko ba samu dama ba sai ce bala wasi ahum sun samu dama su kira amma ba su kira ba ko ko ba ga sun samu dama su kira mutane amma ba su kira ba qal sai ce fa shay'un wasi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ahu la yas'uka ant yanzu wani abu da ya isa manza Allah sallama ya isu halifofinsa sun samu dama su yi ba su yi ba shine ke ka samu dama kai a ganin yanzu dai a duk biyun na farko da ya ce ba su sani ba ake mai tambaya ya hayyari haka kuma na biyun yanzu abu ne manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu damar yi bai yi ba ne ke ka samu dama za ka yi abu ne abubakar da umar da uthman da ali suna da dama su yi ba su yi ba shi ne ke da dama za ka yi kuna ji da kyau fanqata ar rajulu sai mutumin ya shiru ba shi da amsa kuma babu bu hitar lazi kafa sai ya rikice kawai ba shi da wata magana da zai faɗa abu ne manzan sulama yana da dama ya faɗa bai faɗa ba shi ne kai ka samu dama za ka faɗa kuna ji da kyau ko kaga bai ma tuhumce shi akan ya warware magana shi ta farko ba saboda mai abin faɗa baya faɗa kana yana da hanyoyin kama shi ne shi yasa bai wadatu da hanyar farko ba kawai sai sakan mishi ita فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على ما لم يسعه ما وسعه فقال الخليفة سي خليفة يفعل خليفة شو غبا na وانا لوكتن وكان حاضرا خليفة يا كسن ينا نان أورن ashe kun ga wannan shine abin da shugabanni za su a matsayinsu shugabanni na addini tunda waɗannan sun ce bid'a waɗannan sun ce sunna abun ana ta taƙaddama a kan shi ana ta kace na ce a kan shi sai ga su da gidaje da babban gida kasan gidan sarauta da yake ko gidan sarauta ne ko gamman house ne ko ko wata ministry ce da wannan abin yake karkashin ta sai a kira waɗannan da suka ce bid'a ne waɗannan suka ce sunna ne sai a tattauna da magana kun bai wannan da kyau ko daga nan sai a matukar hanci wannan ba ba ma wannan ba a nan nan cikin kasashen yammacin afirka nan nan kasashen makwabtan najeriya ba aka yi wannan al'amarin ba lokacin maulidi waɗannan suka ce a tafau sai an yi waɗannan suka ce ba musulunci ba ne wani jina da kyau ko sai shugaban ƙasar ba musulmi ba ne ya ce su sun karanta a history a tarihi cewar musuluncin nan daga gaba ta tsakiya yake kuma daga saudiya yake daga nan musuluncin ya taso saboda haka tun da yana da hudar jakadanci tsakanin ƙasarsa da ƙasar saudiya zai yi amfani da ofishin jakadancinsa da ke can ya sa a turo mai malamai kun gani ko a diplomasiya kenan a turo mai malamai daga can tunda dai daga can addinin ya faro kuna ji na da ke ko ya zo su yi hukunci abin da suka ce shi ne daidai to a kan shi za a faɗa duk wanda ya saba mashi haka to ta su ce shi da shi gwamnati ne da shi ba shi kenan ba wannan kuma shine adalci cikin al'umma ba abin mutane su ta bakamniya cikin al'amari ba bai kamata hukumomi su bar mutane waɗannan suna sai an yi suna wasa abin nan waɗannan suna wannan bai halatta kuma cin amanar mutane ne shugabancin mutane suke ba abin barin mutane a fauda su zama haka zabar gadi hukumomi dole su sa ido kuna ji da kyau ko kaga suna da jami'an tsaro suna da manya-manyan malamai da suka san su a matsayin malamai suna da malamai da suka ajiye a bangaren a bangaren addu'a kuna ji da ke ko suna da malamai a jami'o'i duk wani abin da ake bi na qualification da ake bi a matsa'a a harkar neman aiki me zai sa su ba za su yi shi ba a tattauna ga kafafen yada labaru ko dai a nuna shi a NTA gaba kai tsaye ina ba zan yanzu wannan da kyau a haska shi a sa shi a New Nigerian abin nan Radio Nigeria kai tsaye kun bai duk waɗannan mallakar gwamnati ne idan aka gama tattaunawa sai gwamnati ya matsaya akai tun da dai abun ana ta tada jijiyar wuya ana ta da jijiyar wuya akai sai ai matsaya akan shi a baje kolin dalilai wannan shine magana kuna ji khalifa a gaban shi a kai qala al khalifa sai khalifa ya ce wa huwa hadiran wa kana hadiran a lokacin yana na a halarci ba wai wakilin shi ya turo ba domin idan wakilin shi ya turo kaga wakilin shi zai rubuta rahoto to wani rubuta rahoto din nan zai iya yi a yi bitar kulli amma yana nan sai halifa ya ce la wasu Allahu ala ma lam sa'ahu ma wasu ahu kada Allah ya yalwatawa mutumin da annabi sallama ya samu damar yayi abu bai yi ba sai shi ne ya samu damar yayi to wannan mutumin kada Allah ya yalwata mashi in ji halifa kenan to irin waɗannan al'amura irin waɗannan jagorori haka ake bukata a cikin al'umma in aka bin mutane a sake al'amari ba zai yi kyau ba ba zai yi daidai ba bai kamata abin mutane waɗannan su yi waɗannan su yi ba bai kamata ya haka hukuma dole ta sa ido a ɗauki mataki a yi shi abin a ilmance ana fata mun fahimci wannan ba a hayaniya ko wani abu a yi shi a ilmance da ƙa'idoji na ilimi wannan shine abin da zai haifar da wannan sai gwamnati ta yi matsaya a kan shi kenan kawai وهكذا قال رحمه الله وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آية الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه قال رحمه الله سمع ليتي وهكذا هكذا يعني ابن قدامة yana ta'aliki kan abin da khalifa ya faɗa khalifa ya faɗi magana sai ibnu qudama ya ce mallam ya sa'ahu hakanan duk wanda bai ishe shi ba abin da ya ishi manzan Allah duk wanda abin da ya isa manzan Allah bai ishe shi ba duk wanda abin da ya ishi sahabbai bai ishe shi ba duk wanda abin da ya ishi tabi'ai almajiran sahabbai waɗanda suka bi sahabbai da kyautatawa duk wanda abin da ya ishe su bai ishe shi ba wal a'imma duk wanda abin da ya ishi jagorori na addini wanda yake magana su hujja ce abin da ya ishe su bai ishe shi ba min ba da suka da waɗanda suka zo bayan a imma warasikhina fil ilmi hakan nan waɗanda kafafuwansu suke nutse a ilimi suka san menene ilimi abin da ya ishe su shi kuma bai ishe shi ba min tilawati ayatu sifat kamar karanta ayoyi na sifofin ubangiji wa qira'ati akhbariha da karanta labarurkanta wa imrariha da tabbatar da ita kama ja'at kamar yadda ta zo duk wanda bai ishe zuwa fala wasu Allahu alaihi kada Allah ya yalwata mashi kada Allah ya ishe shi wannan magana ce na faɗa mana duk ayoyin nan da suka so akan sifofi akan kaza babu wani sahabi ɗaya da ya fassara wa ya baqa wajhu rabbika ay qudratu rabbika babu wanda ya fassara wannan babu wanda ya fassara wannan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai fassara wannan ba sa shi ba su fassara wannan ba saboda suna kan fitara fitratul lahi allati fatara nasu alaiha ba magana tambaya akai sai baya ne kuma wai waɗansu suke so su nuna a karatun da muke kenan suke so su nuna sun bi manzon Allah fahimtar Qur'ani a'udhu billah sun bi sahabbai fahimtar Qur'ani sun fi dabi'ai fahimtar qur'ani sun fi al'a'imma fahimtar qur'ani sannan suke so su kaka ba ma qur'ani waɗansu ma'anoni shi yasa kuma kake ganin a kowace shekara akan sami sabani hujjar ba araba ita ce hujjar bana ba wa hujjatuhum kuma ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare to daga wannan muqaddima da malam yayi to daga nan kuma malam ya fara magana akan sifofin ubangiji kar ku manta ya faɗa mana mazhaban ahlus sunna wal jama'a cewar mazhabinsu shine tabbatar ma Allah ta'ala abin da ya tabbatar ma kansa tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki abin da manzon shi manzo mai daraja ya tabbatar masa ba tare da ƙari ba ba tare da rage ba ana fata mun gano wannan da kyau kuma lafazin abin da lafazin ya faɗa mana na akan shi hakikanin sanin ma'anar kaifiya na ma'anar babu wanda ya sani amma saƙon da lafazin yake isarwa an san shi amma kaifiyar wannan al'amarin babu wanda ya sani don Allah ta'ala bai yi bayani ba a cikin littafin sa bai faɗi kaifiyar ba in ka faɗa kai guluwi don ka wuce da aka tsaye da kai in ka rage ka ce ba haka ba ka zama muqassir to don malam ya auna ka'idojin da ya faɗa da maganganu na magabata shine daga yanzu nan zai fara lissafo mana abubuwa da suke sifofi na ubangiji subhanahu wataala kuma za mu tafi da abin a kan kirgi siffa ta ɗaya siffa ta biyu siffa ta uku siffa ta hudu har zuwa mu je ƙarshen siffofi in ba kuma da ba a darasin farko na ce mana kusan goma sha takwas wana ji da kyau ko to daga nan malam ya fara lissafa siffofin ubangiji subhanahu wataala zan daɗa maimaita mana siffofin ubangiji subhanahu wataala za ka ce sun kasu kashe biyu akwai siffa subutiya akwai siffa salbiya nan ce ya ita ce siffar da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa kuna na da ke ko kamar ya ce shi mai ilimi ne shi mai fuska ne shi mai kaza ne wannan su ba ya ce akwai siffa da ya kore ma kansa kamar wace siffa kamar ta zalunci wa mara buka bi vallami lil ubangijinka ba mai zaluncin bayi bane haka wannan sifa ya kore ma kansa yadda ya kore ma kansa sai ya kore mishi ita wacce ya tabbatar ma kansa yadda ya tabbatar ma kansa sai ka tabbatar mishi da ita kaifiyar baka sani ba kuma ba a dora maka sai ka sani ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ita kuma wacce ya kore ma kansa sai ka kore mishi kamar yadda ya kore ma kansa tare da hararo kishiyarta don ya cika ta adalci in ka ce ba ba ne saboda cikar adalcinsa subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illahu alhayu alqayyum wannan wata sifa ce subutiya ce tabbatacciya ce ya ce shi alhayu ne shi alqayyum ne sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wata sifa ce wannan salbiya ce korariya ce ya kore makansa ya kore makansa la ta'khudhuhu sinatun ya kore makansa gengedi wala nawm ya kore makanshi bacci saboda me saboda cikar haya saboda cikar rayuwarsa shi alhayyu ne saboda shi alhayyu ne saboda haka baya bacci baya gyangyadi domin bacci nau'i ne na gyangyadi nau'i ne na bacci shi kuma bacci nau'i ne na mutuwa wanda yake duk waɗannan saboda cikar likamali hayatihi la ta'khudhu sinatun wala nawm to haka za ka karanta sifofi din to su kuma siffa subutiyya tabbatacciya kenan ko akwai siffa fi'iliya siffa ta aikin ubangiji akwai siffa zatiya siffa ta zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala karatun da zamu yi duk zai warware mana waɗannan al'amura saboda haka zamu je ga siffa ta farko sai ma ce fa mimma ja'a min sifati min ayati sifati qaulullahi azza wa jal wa yabqa wajhu rabbik wani da ce siffa ta farko malai ce fa mimma ja'a min ayati sifati yana daga cikin abubuwan da suka zo daga ayoyi na sifat da suke nuna sifofin ubangiji subhanahu wata'ala qaulul lahi azza wa jal fadan Allah ta'ala mai girma da daukaka da yace wa yabqa wajhu rabbik sai fuskar ubangijinka ta saura ba kenan ka kammala ba wanda zai ce da kai ya fuska take ya tambaye ka ya fuska take ya aikata bid'a ina fatan mun gane wannan da ke ko domin hatta a cikin al-makhluq halittun Allah fuskokin sun sha bambam fuskan mutum ta sha bamban da fuskar gida za ce kai gidan ku yana da fuska za ce kai amma wani ya samu shago mai fuska ko ba kai ke ba fuskar shago ta sha bamban da fuskar mota fuskar mota ta sha bamban da fuskar babur to ga kuwa a halittun ma sun sha bamban balle ka zo ka ce a'a ka tabbatar ma Allah ta'ala ka kore ma Allah siffarsa ka tabbatar ma kuma halittarsa da siffa wannan irin abu ne mai kama da bankawar haka na Allah salamatu lafiya waɗansu suka yi ƙoƙarin su ce zatin ubangijinka ga tawili kenan sai ce wa ya baka wajen rabbika sai zatin ubangijinka ya saura in ya fasara zatin ubangijinsa fasara ba ta yi ba ba ta yi nasin qur'anin bai goyi bayan wannan fasara ba dan Allah ta'ala ce ayi wa ya baka wajen rabbika zul jalali wal ikram inda zati ne da ya ce zul jalali wal ikram mu kiyaye sosai tasirin larabci wa ya baka wawan ala hasabi ma qablahu ya baka fi'il mudari' مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها الثقل هو التأثر وجه فائد وهو مضاف ربي مضاف إليه وهو مضاف كاف مضاف إليه ذو الجلال بدل نوجه ونجي لكيوكو بدل نوجه inda zati ne da ya ce zil ya zama badal na ibafa saboda haka kenan wannan ya nuna haƙiƙanin fuskaci wa ya baka wajen rabbika zul jalali wal ikram sai fuskar ka ta saura fa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika kaga turiduna Wajen Allah kaga Allah ta'ala ya tabbatar ma shi da fuska haka ne ya faɗa ma hadisin sa'ad yace naka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajen Allah to haka wannan Allah ta'ala ya tabbatar ma shi da fuska ƙari a nan shine ka siffanta fuskar Allah da fuskar halittarsa kayi ƙari mutum ya yi hulwi kenan ragi mutum ya ce a ai ba fuskar shi bace rahamarsa ce ko ba fuskar shi bane abu kaza wannan ya rage kowannen su kuma bata ne ba daidai bane Allah ta'ala ya sauke sai sifa ta biyu wa qawluhu subhana da fadin shi Allah subhanahu wata'ala da yace bal yadahu mabsutatan Allah ta'ala ya ce bal al-idrabiyya kenan abinda suka faɗa din nan ba haka yake ba to me suka faɗa cewa suka yi wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha wa qalat al yahudu yahudawa suka ce yabba yahuda mutum ai ba yahuda mutum ba karam tsararre bane ba karaman la'ananne bane suka ce yadullahi hannun Allah guda ɗaya kenan maghalulatun a ɗamfara take ba a sake take ba Allah ta'ala ya ce gullat aidihim Allah ya ɗan farar da hannayensu ko su zama a ɗamfare wa lu'inu ma qalu abu na biyu kuma an tsine musu saboda abin da suka faɗa bal abin nan da suka faɗa ba haka bane ya dahu hannayen Allah guda biyu ma ba su ne a shimfiɗa suke yun fi ku kaifa sha yana cirewa yadda ya ga dama to kun ga anan da ya ce ya dahu tabbatarwa ne ko korewa kenan tana cikin sifa a subutiya hannayensa biyu kaga zama mai da martani da suka ce yadu mabasutatan a shimfiɗe suke ya zama mai da martani akan da suka ce maghlula ina fata mun gano wannan da kyau to kenan wannan kai tsaye yana nuna mana ubangiji subhanahu wata'ala yana da hannu kuma hannu sifa ce daga cikin sifofi subutiya zatiya sifa ce ta zatin ubangiji subhanahu wata'ala cewar Allah ta'ala yana da hannu shi ya faɗa ma kansa yace tabarakallazi bi yadihi al-mulk yace qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu haike cewa biye dika alkhair kaga biye dika alkhair biyadihi almulk qul man biyadihi malakutu kulli shay wa qul man biyadihi malakutu kulli shay ka ce waye yake a hannunsa cika da barin kasar mulkin komai waye yake a hannunsa Allah ne man biyadihi malakutu kulli shay hakan nan kuma da ya ce yadullahi fauka aidihim yadullahi hannun Allah fauka aidihim yana saman hannunsu domin saman hannun ba wani abin da yake saman hannun Allah subhanahu wa ta'ala kun bai nan da kyau kai sai ce yadullahi fauka aidihim duk waɗannan bayanai ubangiji subhanahu wa ta'ala ne wanda ya tabbatar makansa da su akan samu fadararren mutane su ce a'a ai hannu din nan ba hannu ake nufi ba abin da ake nufi ita ce ni'ima kun da kyau ko kuma wani ya ce a ba ni'ima ba ce ita ce kudara a ka'idar asalin larabci idan yadun ka ce yadun biduni idafa kenan ko ka ce yadun biduni idafa yana da ma'ana guda biyu yana da ma'ana ta ni'ima ba ita ce asali ba yana da ma'ana ta hakika hannu da aka sani ita ce asali a wannan lokaci a lokacin da babu idafa zan maimaita idan ba a idafa ba ba a idafin yadun zuwa ga wani abu ba to a wannan lokaci yana ɗaukar ma'ana biyu ma'ana ta farko ita ce haƙiƙa ɗin ita ce ta yadun hannu kamar yadda aka sani ma'ana ta biyu nan ne zai ɗauki ma'anar ni'ima a lokacin da ba mai idafa ba shi yasa almutanabbi yake cewa lahu ayadin alayya sabighatun u'addu minha wa la u'addiduha yace lahu ayadun alayya sabiqatun yana da hannaye masu tarin yawa a kaina ma'ana yana da ni'imomi da imin u'addu minha ni ana lissafa ni ne cikin ni'imomin wala u'addiduha ba zan amma ni ba zan iya lissafe su ba kasa maroki ne marokin balarabe ne kaga wasu maroki ba irin abin da ba zai faɗa ba yawwa ina fata mun fahimci wannan da kyau a takaice yace lahu ayadin a ya jim'i ne na yadu an idafa ko ba mai idafa ba ba mai idafa ba to anan zai iya daukar ni'ima zai iya daukar hannu to amma a ka'ida in dai aka yi mai idafa to ba ya wata ma'ana ta biyu sai ta hannu hakika da aka sani kun da ke ko da zaran ka ce yaduka alai kana nufin ka dora hannunka a kaina kuna jina da kyau amma ka ce laka yadun alai to zai iya daukan kayan min ni'ima ko ka dora hannunka a kaina zai iya daukan ma'ana nau kenan biyu amma da zaran ka ce yaduka alai kaga yaduka kai idafan kafin zuwa ga yad to baya daukan wata ma'ana ta biyu babu yadda za ka ce yaduka alai wai kana nufin kai min ni'ima ne sai dai ka dora hannunka a jikina kun lura da ke ko to da Allah ta'ala ya ce kul man biyadihi akwai idafa ko babu a shi kenan ya hannu ne hakika tabarakan lazi biyadihi akwai idafa ko babu bal ya dahu mabasutata ne akwai idafa ko babu yadullahi fawqa aydihim akwai idafa ko babu kenan wannan hannu ne na hakika babu wani tantama a kan shi wannan kuma shine asalin sako da al'amuran suke nuna ɗaya kenan sai mu dawo kan idafa din ko dai idafa ta zama idafatun ila sufa ila sifatul khaliq ko kuma idafatin ila al makhluq misali fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha naqatallahi aga naqa mudaf allahi mudaf kuna jina da kyau ko da ake cewa baitullahi haram baitullahi baitu mudaf allahi mudaf ilai kuna jina da ke ko da kuma yadullahi nau kenan uku kenan kaga yadullahi idafatu ne ila al-khaliq an yi idafan din hannu zuwa gawa al-khaliq to wannan yana nufin hakika kenan idafatu ila al-makhluq kamar ya kenan kamar naqatullahi naqa eh, taguwar da Allah ta'ala ya turo annabi salihu da ita ga halitta ce baitullahi haram ka'aba halitta ce to sai wannan sai su ce idafatu tashrif wanda aka yi idafan shi ana nuna matsayinsa kenan wannan taguwar tana da matsayi wannan ka'aba tana da matsayi saboda me saboda da taguwar da na da bait duk al-makhluq ne sai ya nuna matsayi yake nunawa ba yana nuna cewar taguwar Allah ce a'udhu billahi da za a ce yake hawa ba nasallahu salamatu wa lafiya a'udhu billahi mun gane wannan da kyau saboda haka da Allah ta'ala ya ce yadullahi abin nan eh da ya ce yadullahi fauk aidihim da ya ce tabarakal ladhi bi yadihi almulku da ya ce qul bi malakutu kulli shay da ya ce bi yadika alkhair da ya ce bal yadahu mabsutatani nan hannu yake nufi babu wani wanda zai ce da kai ba wani wanda zai ma tambaya ya ce ya hannun yake yin tambayar a ce kuma abin da zai fayyace wannan a fili shine faɗin Allah ta'ala da ya faɗa cikin suratul safat abin da cikin suratul sad yace qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim qala ya iblis sai yace ya iblis ma mana'aka me ya hana ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ka ƙi yin sujada me ya hana ka yi sujada ga abin da na halitta da hannaye na shikenan astakbarta am kunta min al'ali to kaga wannan ta fito da ya fito da abun ma fili da hanna yana guda biyu da shine ma'anar biyadayya domin bawon harfu jarra ce yadai yadan kuma asalin shi ala yadan ne da ya zama majrurun diba sai ya zama na dama yujarru wa yansubu bil ya'i kenan kaga sai ya zama yadaini kenan to kuma ga ya'ul idafa ga nunun udhiftu wa ghairi مثبت في مكانه كأن نون الجمع حين يضاف سيأك شاري نون دين للإضافة سيدا مانا قانون التجرة قانون كما تإضافة هي زما أكي ta تنويني بيدي me ya hana ka ka yi sujjada ga abinda da na halitta da hannuna wannan Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewar ya halitta annabi adam ne da hannayensa guda biyu ana fata mun gane wannan da kyau wannan shine zahirin magana shine hakikanin magana wai magana a ce ni'ima ce ai ya dahu din nan ni'ima tahu ni'ima tahu Allah guda biyu ne Allah ya ce wa yanta udu ni'imatallahi la tusuha kenan da ka fassara da ni'ima har yanzu baka ci ba dan ba za ka taba ci ba ko in ce bai ci ba dan ba zai taba ci ba na farko ni'imomin Allah ta'ala ba bi bane dan ya ce wa yanta udu ni'imatallahi la tusuha na biyu kuma idan ya ya kauce ma siffanta Allah da hannu ne dan kada ya siffanta shi da halittarsa sai ya siffanta shi da ni'ima to ai halittar Allah ma Allah ta'ala ya tabbatar musu da ni'ima wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wata taqilla an'ama Allahu alayhi Allah ya mishi ni'ima Allah ta'ala ya tabbatar maka shi da ni ni'ima wa an'amta alayhi kuma kai mishi kai ma kai mishi ni'ima ya tabbatar ma da manzo Allah ni'ima irin ni'imar manzo Allah da yawa Zaid bin Haritha irin ta Allah ta'ala ya mishi ba irin ta bace ala bi qawli ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir hakan nan kuma yanzu ka ce a'a ni'ima ta hudun nan kudura ta ne kudurar Allah guda biyu ce a'a bid'a ta farko kenan bid'a ta biyu da suka tabbatar ma Allah ta'ala da kudura to Allah ta'ala ya tabbatar ma da halitta su kudura yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kenan min qabli an taqdiru alaihim kamun ku samu iko a kansu saboda ta fassara safiya tsaftatacciya fassara qur'ani da hadisi da maganganun magabata shine ka tabbatar ma Allah ta'ala hannu kamar yadda ya tabbatar ma kanshi da hannu yace mabasu tani a shimfiɗa suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaminullahi mal'a la ya ha nafaqa sahau layl wa nahar yace yaminullahi mal'a han daman Allah a cike take daman shi a cike take la yaghiduha nafaqa ciyarwa da yake baya rage ta baya rage abin ke hannun saha'ul layli wan nahar mai kyauta ne dare da rana amma kuma ba abin da yake rawa kai ka san kenan akwai bambanci tsakanin yadul khaliqi da yadu na nashi saha'ul layli wan amma sun ya ce shin ba ku ga abin da Allah ta'ala ya ciyar ba tun da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai har zuwa yau ba abin da ya ragu haka daga cikin abubuwan da ya ciyar suna da yawan gaske dare da rana wani yana cikin dare za a buga mai waya ce sunan shi ya fito cikin ministoci cikin sunan shi ya fito cikin wanda aka yi ba admission bana sunan shi ya fito cikin kaza an samu riba iri kaza da ana faɗa mashi ribar in ya zauna a zaune kuma sai dai ji ana kira a salatu baccin ma ya tafi Allah kuwa ma'ana kyauta dare da rana Allah ta'ala yake saha'ul layli wan nahar almuhim annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yaminullahi mal'a daman Allah mal'a a cike take mal'a shine khabar din kun bai wannan da ke ko mal'a a cike take annabi sallallahu ta'ala sallama ya tabbata mushi da hannu yace har inda yake cewa biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa wa yakhbitu a ɗaya hannun kuma sai ya kira ta da ukura a ɗaya hannun da ita kuma yake ɗaga mutum yake sauke shi eh ya tafi kawai sai da an ce ya sallame shi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wani ya shiga ciki shi kenan kawai a ɗaya hannun kenan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanda yake shi Allah ta'ala ya dora mu fassara alqur'ani ya fas ya tabbatar ma Allah ta'ala da cewar yana da hannaye ba shi kenan ba ai da ke cikin surati yasin awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun sai magana mata tana mun to yanzu kun ce yadullahi a wacce ayata ce yadullah da yake nan wacce ta ce biyadihi ulman man biyadihi malakutu kulli shay watan ta ce tabarakal ladhi bi yadihi al mulk watan ta ce bi yadika al khair duk mufrad ne kuna ji da ke ko wannan kuma ta ce bal yadahu mabsutatani muannas ah, musanna ne wannan kuma da kuma wata zai yi cikin suratul sad ah, lima ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadai aga shi ma musanna ne sai kuma wannan da ke cikin suratul yasin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an aman laha malikun kaga ita kuma sai ta zama jami'i babu wani cin karo tsakanin su ɗaya na ne babu cin karo ta cewa da aka ce yadu an yi idafa to idan aka yi idafa kuwa yana ɗaukar ma'anar musamman yana ɗaukar ma'anar jami'i don wa mithlul mufrad idh yudafu fa fa mudita rushida ma yudafu inji nasar sa'adi a cikin alƙawarin fiqhiyya kun bai tona da kyau ko da yake nan ma'ana ta biyu kuma an aka ce jami'i ne zai iya zama jami'i ne saboda an yi idafa zuwa ga abin da yake jam'i ita ce na mimma amilat aidina haka an yi idafa zuwa ga jam'i shi ma sai a jama'a shi kenan kun lura da kyau ko ko kuma dama aqallu jam'i nawa ne wasu ce uku wasu ce biyu wannan shahararre ne musamman ana tattauna wani ababin gado kenan ga idan aqallul jam'i biyu ne shikenan babu cin karo kenan da mimma amilat aidina da lima khalaqtu biyadai saboda haka abin da yake wajibi a kanmu shine mutum ya tabbatar ma Allah ta'ala abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da sa mun samu sifa ta nauke kenan ta biyu sifa ta farko fuska sifa ta biyu hannu sifa ta uku mala yake cewa wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alayhi salatu wa salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi annabi Isa alayhi salatu ubangiji subhanahu wataala zai tsaye da shi ranar tashin alkiyama an ta kulta linnas takhuduni min yu'minu ila ilmin dunillah har lokacin da annabi isa zai ce ta'lamu ma fi nafsi ya la ka san abin da ke raina wala a'lamu ma fi nafsi ba san abin da ke ranka ba shikenan ka kammala ba wanda zai ce da kai yaran Allah yake yayi wannan tambayar ya aikata bid'a wa yuhadhdhirukumullahu nafsa kun fahimci wannan da kyau ko to wani kuma ko da ki shi daman ba za a to magana shi ba dan ya ce shi ba shi da malami daman kakan shi ya ce zai dawo zai ululi kullum da ke ko to haka wannan ba za a to magana shi ba da yake cewa idan ka ce kullu kulliya ce ko kullu juz'iyya ma'ana magana kullu bid'a ai annabi isa ya ce ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik sannan kuma Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai ya jahilci kullum nafsin za'iqatul maut ana magana ne akan nafsun makhluqa ran da take halitta ta aka yi ita ce za'iqatul maut wannan kuma fa nafsu ne na alkhalik wanda yake shi ya halittar kuma yace wannan da kyau ko sai ya kasa bambance to dama dole ne ya kasa bambance dan ya ce ba shi da malami hakan nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cikin zikiri da yake yace subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati kaga ya tabbatar ma da ubangiji subhanahu wataala nafs saboda haka abin da yake wajibi a kanmu shine a tabbatar mashi da abin ya tabbatar ma kansa da shi shikenan kawai masa masifa ta nau kenan ta uku kana kana sa lamba ko ta ɗaya eh, ta biyu ta uku sai ta hudu fadin Allah ta'ala da ya ce wa ja'a rabbuk wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tihumullah illa an fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u yanzu mun samu ayoyi ne kenan waɗannan ayoyi biyu suna magana ne akan sifa guda kullu hisa na karanta su a haɗe yanzu wannan aya tana magana waɗannan ayoyi suna magana akan sifa ta hudu kenan sifa ta Allah ta'ala yake cewa wa ja'a rabbuka sai ubangijin ya zo kullu da ke ko wa qawlu ta'ala da fadan Allah ta'ala da yace hal yanzuruna ai ba abin da suke jira illa an ya'tiyahumullahu sai ba ce ubangiji yazo musu kaga da aya wa ja'a rabbuka wa ja'a rabbuka ta tabbatar da almaji illa an ya'tihum Allah ta tabbatar da alitiyan ityan ayoyin sun tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala zai su kun gane ko yace hal yanzuruna ba abin da suke sauraro illa an ya'tihum Allah face sai ubangiji ya zo musu fi zulalin min al wal mala'ikatu kenan Allah zai zo mala'iku za su zo kenan ba maganar mutum ma ya fassara cewar ai waja illa an yati humullah ai illa an yati hum malaikatullah wannan ma bai taso ba wannan yayi kumbale tunda Allah ta'ala ya tabbata ma kansa da al-itiyan kuma ya tabbata ma da mala'iku al-itiyan abinda zai nuna maka haka wannan ayar ta tabbatar da Allah ta'ala yana da al-itiyan irin wani ya dace da shi ba irin na mala'iku ba domin mala'iku halittar Allah subhanahu wa ta'ala ne ita hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu kaga hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fa'il kenan ismul jalala fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu kaga wal mala'ikatu ataf ne shi ma akan fa'iliya kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratu al-an'am hal yanzuruna illa an mala'ikatu aw rabbuka aw ya'tiya ayati rabbika يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولن تنظروا إنا منتظرون a wannan ayar Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ya'tihumul mala'ika ba abin da suke jira ba ce sai mala'iku musu ya tabbatar ma da mala'iku zuwa ko bai tabbatar musu ba aw ya'tiya rabbuka ko ubangijinka ya zo ake akwai zuwa na mala'iku akwai zuwa kuma na ubangijinka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijinka ya zo no kenan oku kenan kowanne daban yake dan al'atafu zulmu mughayara atafi yana nuna daban-daban ne zuwan Allah daban yake zuwan mala'iku daban yake zuwan wani sashi na ayoyin ubangijinka daban yake kenan babu yadda za mutum ya fassara zuwan Allah ya ce zuwan mala'iku ne ko ya fassara zuwan Allah da zuwan wani al'amari ne daban shi yasa a cikin suratul nahl sai Allah ta'ala ya fayyace abun yace hal yanzuruna illa an ya'ti illa an ta'tihumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim wama zalamhum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun yace hal yanzuruna ba abin da suke jira illa an ta'tihumul mala'ika ba ce mala'iku su zo musu aw ya'tiya amru rabbika ko al'amarin ubangijinka yazo yanzu mun samu zuwa nawa kenan akwai zuwan Allah ɗaya kenan da ya zo a cikin suratu bakara da suratu al'an'am akwai zuwan mala'iku da ya zo a cikin suratul bakara da cikin suratul an'am da cikin suratul hali. akwai zuwan ba'adu ayatu rabbika da ya zo cikin suratu al'an'am akwai zuwan amur rabbika da ya zo cikin suratu an-nahl kowanne cin gashin kansa yake eh yawwa na na suratul fajr wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa zuwan ubangiji kenan to haka waɗannan zuwa guda uku hudu duk ban suke zuwan ubangiji zuwan mala'iku zuwan sashi na ayoyin ubangiji zuwan al'amarin ubangiji saboda kuskure ne ka ce wa ja'a rabbuka ai wa ja'a amru rabbika wannan tawili ne wannan ƙari ne ko ragi ƙari ne huluyi kenan Kullum da ko wannan hulu kenan da Allah ta'ala ya ce la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qawmin qad dallu min qabl wa dallu kafiran wa dallu an sawa'i sabil wannan ƙari ne bai halatta ba balla ce wannan majaz ne bi hazbin akwai majaz bi hazbin akwai majaz bi ghairi hazbin wannan duk babu shi wa ja'a rabbuka kuma sai ubangijinka ya zo shikenan ka kammala ba wanda zai tambaye ka ya je zo asali ma hana shi ya tambaye ka tambayar ma kuma bid'a ce kun gane wannan da ke ko sai zama na kenan kowanne zuwa daban yake Allah madaukin sarki ya tabbatar da mu a tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaman tafsiri suke sanya sanin tauhidi ilmin aqida shi ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci shi ne daga cikin shika-shikai na kafin mai tafsiri ya fara tafsiri saboda haka malamai suka sanya ilimin aqida shi shike ne daga cikin shika-shikan ilimin tafsiri Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar kaga waɗannan ayoyi da suke cikin ƙurani baki ɗaya a babu akida ake tattauna su saboda da zaran ka zo inda suke a cikin alqur'ani daman tuna an riga an fayyace maka su an maka tauhiyin su Allah ta'ala ya mana muwafaka ya tsare mana aqidar mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk だから。